يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 shekara ta dubu biyu da goma sha uku almiladi gashi Allah sake dawa da mu a karatunmu na muwattau imamu malikin wanda muke gabatarwa a masallacin abdullahi ibn abbasin mabera sokoto bayan wata kusan biyu da rabi da muka yi ba mu fara ba tun lokacin da muka tafi hutun azumi to alhamdulillah abubuwa suka gitta daga ciki da abin da aka sai na ruwa sai zama mu dawo ba yanzu alhamdulillah shi Allah ya sake dawa da mu muna roƙon Allah shi muna jagoranci kila za mu samu karatu uku kamun mu ta yi hutun sallah babba a inda muka aje a karatun da ya gabata mu aje ƙarshen kitabu salatin jama'a wanda kitabu salatin jama'a ya tattara babubuka da yawa daga ciki yau kuma za mu buɗe karatunmu da kitabu qasrus salati Fissafari, wannan kitabi ya kunshi babubuka da yawa daga ciki ma akwai abubuwan ba harkar tafiya ko harkar kasar kawai suke kunsa ba ya kunshi abubuwa da yawa don a cikin wannan kitabi akwai kusan da 25 cikin wannan za mu yi magana a babu na farko cikin wannan littafi game da hada sallah ma'ana ka hada zahar da la'asar ko ka haɗa maghrib da isha'i saboda wasu uzur akwai magana a yi ƙasarun sallah ma'ana a mai da raka'a hudu a mai da ita biyu kamar irin azhar da la'asar da isha'i da abin da ya ƙunshi wannan na irin sallar matafiyi yaushe na yake kasar yaushe baya da duk abin da ya danganci matafiyi irin yana nafila ko baya nafila shi matafiyi irin matafi yana ba da sallah ko baya ba da sallah ma'ana ga ɗan gida ya gangara zuwa bayanin sallolin na filfiri irin waɗanda mu ambata ba kamar irin salatu duha sallah hantsi duk za a yi magana kanta sannan da irin wasu hukunce hukunce da suka ratayu ga sallar jam'i na ciya ai mutum na sallah ba a gitta masa shi liman da mai sallah shi kaɗai saɓanin wanda ka biya sannan a yi magana kan sa sutura da shafa tsakuwa da daidaita sahu sannan mu yi magana kan suna da ta tabbata a ina aka aza hannu bayan ka yi kabbara harama idan ka yi kabbara harama ina za ka aza hannunka a lokacin da kake karatun fatiha da sura sannan mu yi magana kan abin da ya shahi kunuti ana kunuti ko ba a yi in ana yi a wace sallah kuma ya ake yin shi da dai abubuwan da duk sun ka tattaru irin yan matsala ta samu ana ce malami ko ko liman subhanallahi ko a yi mai taɗi da dai sauran wasu abubuwa da yawa daga cikin wannan da fata Allah ya muna jagoranci babin na farko da za mu tashi cikin wannan kitabi babul jam'i baina salataini fil hadari was safari wato baina salataini fil hadari was safari wato hada da la'asar ko hada maghrib da isha'i su aka ce masalataini dama sai sallah waɗanda lokutan su sun cuɗanyi ko sun shige cikin wasu A zahar da la'asar kaga suna da kusanci sosai kamar da magariba da isha suna da kusanci ita subahin ba haɗa ta da kowace ba ka haɗa ta da sallar isha'i ba ka haɗa ta da sallar zahar. waɗannan salloli guda biyu abin da za mu tattauna cikin wannan babi za mu yi misa mu gano a azar ko ko dalilan da ka sa a yi wannan jam'u me dalilai sannan kuma mu san hukuncin yi na shin wajibi na shi jam'in ko sunna ko mustahabi ko rukhsa ma'ana in kai akwai laifi ko ko in baka bari akwai laifi ko ko mai kama da haka sannan mu yi magana akan in ka tashi jam'u azhar da al'asar ko magriba da isha'i kiran sallah nawa akai za'awa ko wace sallah kiran sallah ta ko ko kiran sallah daya isa ko ba a ma kiran sallah ikaman ma biyu za a yi ko ɗaya ta isa musu duka koya za a yi sannan mu yi kashe-kashen koko nau'ukan jam'i shi jam'in kala biyu kala biyu na ko zuwa uku akwai abin da aka ce ma jam'u taqdimin ka jawo can ta gaba ka zo da ita ta farko ka yi su gaba daya ma'ana ka jawo la'asar ka yi ta lokacin azhar sai ka rabke su ka yi azhar nan take ka tashi ka yi la'asar lokacin azhar shi aka ce ma jam'u taqdimin ko kuma a yi jam'u ta'khirin ba ka yi azhar din ba ka ja ta ka tura ta gaba sai lokacin la'asar ta shiga sai can wajen kare hudu kila a nan wajen ko biyar sai ka tashi dukka yi su gaba ɗaya ka yi azar ka yi la'asar sai a ce masa jam'u ta akhiri ko kuma akwai jam'i na uku wanda wasu malamai ba su yadda da shi ba shine jam'u suri jam'u suri wasu malamai da yawa ba su yadda da shi ba sai ga mutum ɗaya mutum ɗaya shi ka jam'u suri ya aka jam'u suri shine ka zo tsaka tsaki ƙarshen azzaha farkon la'asar kana gama azhar lokacin da gama ta cikin lokacin ta na kai kana cewa assalamu alaikum la'asar ta shigo sai ka tashi kai kenan sai ka jinkirta sosai sannan gabda a ce saura kila mintoci minti goma yan rage a ce azhar ta fita sai ka tashi kai azhar cikin minti goma nan kana cewa assalamu alaikum ka gama la'asar ita kuma ta shigo sai kai kaga wannan in ka ji ba hakikatan ba kai jam'o ba azhar kayi ta lokacin ta la'asar kayi ta lokacin ta ko illa dai azhar kai ta karshen lokaci la'asar kayi ta farkon lokacin ta ko sai a ce mai jam'u suri fi sura ga hoto ga ganin ido ka hada su amma hakikatan ko wace ka ta lokacin ta ko to wasu malamai ba su yadda da wanga jam'u ba duk da dai a mazhabin malikiya akwai wanga jam'u kuma mai an magana ga jam'u shi na suka magana sannan amma malaman hadisi suna da hadisin da ya kawo ana wanga jam'u amma a wata sifa ko ko a wani mai uzuri wani na daban to dan abubuwa su za mu tattauna insha Allah a hadisi na farko in mun kadiba ya ba mu ɗaya daga cikin uzurra masu sa ai jam'u uzurra masu sa ai jam'u guda bakwai na duk ɗaya daga cikin su ya faru gare ka kana jam'u kuma wannan mun takaita mun ce guda bakwai saboda mi saboda suna da dalilai su da dalilai masu yin su akwai wasu waɗanda sun ka kawo wasu waɗanda ba waɗannan ba kila la'alla kiyasi na suka yi ko ko dai wasu abuwa suka diba ehin akwai wasu da ma cikin bakwai din ga sun yi musun su amma ma ma hadisi ya tabbatar da su to kaga ai babu wani musu abu na farko jam'in da kowa bai musu ne jam'u bil arafa bi arafa a hada jam'u zuhuri bainar zuhur wal asr a can arfa ran arfa kila an fahimta ran arfa sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam sunna ce ba rukusa ba ka yi ta ka yi azahar da la'asar haɗe to wannan shi ne sunna saba mu hakanin saba mu sunna mun fahimci na ɗaya ashe kenan da ɗaya daga cikin dalilan da ka sa a yi jambu shine a samu arfa kana arfa a can lokacin abu na biyu muzalifa ana haɗa magariba da isha'i a daren muzalifa shi ma wannan sunna ce mai ƙarfi waɗannan guda biyu su jambu sunnoni na yin rashin yin hakanan sako na ina fata mu gani ehe to waɗanda ba waɗanda ba sauran jam'u yin su rukusa na rangwame na an kai aka yi ma idan ba ka yi ba ba a ce ka yi sabo ko ka yi zunubi ba kila dai ka ɗaukar rukusa ko ka wahal kanka daga cikinsu tafiya in ka yi tafiya sunna ta tabbatar da man sallah sallan kamar zamu kana cikin hadisi in yayi tafiya yana jam'u bainas salataini ma'ana ya hada azhar da la'asar ko ko ya hada magriba da isha'i kila an fahimta kuma kamar an bata muku yana ta kadimi ko ta akhiri in farko na tun yagga lok azhar tayi kuma yana sun ya tashi to in dai har azhar tayi to yana hada azhar da la'asar sai ya tashi in yana kan tafiya azhar tayi amma bai kai inda ya son ya tsaya ba sai ya ja ya ci gaba da tafiya tai sai can lokacin la'asar sannan ya tsala ya tsaya ya azhar din da la'asar ta ta akhiri kenan ko to a safaru ɗaya na daga cikin dalilai masu sami masu sa yi jam'u na uku ko na hudu sai mu ce na hudu alhaufu shi shine yaƙi idan ana yaƙi to ya halatta a yi jam'u haɗa ya kacce ne babu damar ku te kuna shiririta ku te jima ku dawo a a te a koma a dawo magariba a te a koma a dawo isha kaga babu wannan lokacin saboda haka sai a ba ku damar kuna iya samun wani dan lokaci sadda abu dan sa ya sauwaka ko kuma duk wanda hali ya kai sai ku yi sallar azhar ɗinku da al'asar ɗinku lokaci guda raka'a duk biyu in ba kuna ga cikin gari ba kasaru kuma jama'a ma'ana dai yaƙi na sa aini a hada a hada salloli guda biyu abu na gaba ruwa ruwa suna sa a haɗa. misali ruwa ga sunan tafe ko ko ruwan da aka yi alhali ba ku iya hita ku koma dawowa kuna cikin masallaci an ka gwacce da ruwa kuma ruwan ga sunan tsulululu babu alamar ɗauke su kila malkana in an kai sallar azhar an ka wace kuwa koma gida ne to karshen ta ma in ruwan sun kai tsauri to babu hanyar bi to sai ku hada azhar ku da al'asar ku kowa ya ruga gida kwatta hibe dawo sai dai wata sallah ta daban kila an fahimta ko kuma ga hadari nan ya kama ka'in da na'in ya yi baki kerin wanda an ka saba in ya gwace to sai wanda ya gani to saboda haka sai ku gaggauta ku yi magariba ku ku yi isha ku tun yanzu sai ku wace wa ku kila an fahimta abinda muka ce dai almadaru abu na gaba at-takhafifu shine mi shine sallat shine akwai wahala da ai jam'u wani yanayi kuka shiga na akwai wahala sosai ga ai jam'u karkashin takhafifu din nan nan na suka kawo rashin lafiya suka ce mai rashin lafiya wanda kila ko da yana iya sallah amma ni amma akwai abin da ka ki kila kamar yawan arwalla na wahalsai ko ehin ko kuma yawan cire mai drip ko ko cire wasu abubuwa da an ka sa mai jiki na lahiya ko da yana iya sallar in an ka zai sallah sai an kira likita ya zo ya cire su ya gama sallah a mai suwa ya ci gaba da zama la'asar ta a cire ya gama mai suwa magarba ta a cire abin zai zama wahalsuwa sai a ce karhe ɗaya ko karhe biyu in ta yi sai a cire ya zare la'asar ba a koma cirewa in ya ga dama sai karhe goma ko sha ɗai sai a cire mai kaga akwai tazara mai yawa ehe sai ya haɗa magariba da isha'i jam'u takhiri ita ko azhar da la'asar jam'ut taqdimi don a samu rata kila ban sani ba ko mun gane waɗanda su dalilai guda nawa dalilai guda bakwai wanda ban ban ƙara fassara shine at-takhfifu shine sassabci to daga wannan malamai da suka yi ta buɗa shi da yawa suka yi ta buɗawa nan wasu suka shigar da wasu abubuwa ta hafifu sai suka ce kaman mi kama ana wani al'amari na jama'a wanda kila ba a kace shi ya han kace shi kila ba a dawowa ko ba haka ba to a bari a gama sai mi sai a tafi sallah ala sabil misali ba na ba da ba don saboda kuwa a tambaya ta game da hukuncin ba na ba da hukuncin ba kamar matsalar musabaka ko ba haka ba na sa a tambaya ta hukuncin musabaka halak ko har ba shi ne ka magana ba amma dai kamar ana musabaka ko ba haka ba an ɗauko an ɗauko a ce da yin karfe ɗaya a je a yi sallah a dawo ƙarfe hudu a je a yi sallah ko an kace da yawa ko ba haka ba sai a ce an ɗauka a ci gaba har ƙarfe biyu ko ƙarfe uku sannan ƙarfe uku a wace a tafi ƙarfe uku ɗin nan zuwa hudu a yi azahar a yi la'asar a ci abinci sannan sai kowa ya dawo sai a yi katsa guda kila kun fahimce ni ta hafifu da wannan ne ibin taymiya hidda wasu hukunce hukunce har da yawa ya saba ma jumhuru yace kai ba haka ba in dai takhafifu na to ko ina yana shiga ko ba haka ba haka kaddan ka ji gajiya ta ma yawa ta ma kamari kana hajjau kana hada azhar al asr ko ba haka ba eh, in dun takhafifu don addinin surun kai yace a'a ba ma haka ba ke mace in kina haraka ana kila buki an baki kulawa da wani abinci bisa tukunya ko bisa murhu wanda in ki abinci uku yana konewa ko ba haka ba to in dai ya zan kina gama shi rana bata faɗi ba ja az-zuhr dinki har zuwa la'asar sai ke gama ki jam'u ta'khiri az-zuhr da la'asar ina jin kun gane yawa sun ce yace duk wannan takafifuna ala kulli halin wannan shine takafifu in mun ka tuna sai mu ce arfa mu ce muzdalifa mu ce tafiya mu ce khaufu yaƙi mu ce madaruruwa mu ce takhafifu mu ce maradu ko ba haka ba hadisin maradu malam bai kawo shi anan ba hadisin haufu ya kawo shi to ga hanan da kamar za mu karanta sauran wani bayani in muka zo za mu ji bari mu taɓa karatu na tafiya حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة anna rasulallahi sallallahu alaihi wa wa sallam kana yajma'u baina adh-dhuhri wal 'asri fi safarihi ila tabuka ko ba haka ba wannan hadisi zai koma maimaituwa shi ace zai koma maimaituwa amma ne hukuncin da aka so a samu an samu kuma hadisi na ingantacce da nigaya duk da dai sauran waddodi sun kawo shi a mursali daga al'araji an ka ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ba a bace Abu Hurairah ba amma nan ka ka samu a wannan riwaya ta Yahya bin hayal Laifi ka samu a haha ya kawo ma shi mausulan daga Abu Huraira in ka karanta shi a wani wuri eh, mursal to kaga shi kenan sai ka ci aya tabbata a cikin muwadda ya kawo shi mausulan daga Abu Huraira illa da aka gudu ta kau a nan, ko ba haka ba hadisin daga Imam Malik dai sannan daga wa daga Dawud bin Husaini shi na mun ka ambata thiqatun kwarai kwarai da gaske illa an ikirima suka ce duk in ya karɓo ga malamai ne duka to sika ne banda ikirima ina fata kila mun taba karatun hadisi ne ga ikirima ɗaya yake da'ifi kuma sun so kai da ra'ayin khawariju shi Dawud bin Husayn can da farko farkon lokacin da ana jamula hadisi waɗannan bidiyoyi ba su suka ga ruwatu a jehe mutum da khawarijanci ko a jehe mutum da shi'anci a can da wuri shi'a ta da wuri kila an fahimta ba su tasiri ko a jehi mutum da kadariyanci ba su tasiri bid'a ta wadda ba ta tasiri amma daga baya bayan wucewa karnu sahaba da karnu tabi'ina sai zai an ka jehi ka da shi'a ko an jehi ka da wani daga cikin wannan tunda abin ya canza salo sai zan suka gare ka don can abin da a shi'a farko kawai dan goyon bayan ali shi ali ka sun ya zama amirul mu'minina shi ko wancan ha ma sun amirul mu'minina amma babu wata matsala in ba wannan ba ba mai zagin kowa ba mai suka kowa kaga ga ba ta matsala ta ba eh to khawarijuha khawarij ganin suka yi kawai a wancan wancan lokaci mu'awiya ya bata musu lokaci ali ya ya bata musu lokaci ko ba haka ba suna hukunci da hukuncin mutane a ce sai ka kawo alkali alhakamani kuma la hukuma ila alhukmu illa lillahi ko ba haka ba kun san yan tsauri na kware kware khawarijanci kamar haka to shi wanda dadin sai da wannan gauci kware da gaske shi yasa aka cewa khawarijiyun amma ka'ida mai an ka soke ka da khawarijanci a cikin ruwatu to an kara tika ka saboda a cikin khawarijanci na na sha hudi cewa shi khawariju ƙarya gare ka hinci ta shi al-kabira kaba'ira tana hidda kai daga musulunci shi gare to kaga wanda doke ƙarya tana hidda mutum musulunci kaga bai ta ko ko ba haka ba bai koyinta su ashaddu su ci ba ƙarya kaga ba irin shi'a ba eh Allah ya sa mu gane to kuma sai aka yi sa'a kuma al'araji bai da wannan matsala ta ce dawudu in ya karɓo garaji a sika sosai kwarai da gaske al'araji abdurrahman ibn hurmuzi mun san shi sika sosai almajirin abu huraira daga abu huraira sahabiyun jalilun yace ana rasul sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bayna adh-dhuhri wal 'ashr yana hada tsakanin azhar da asar fi safarihi ila tabuka tahiyya da zuwa tabuka har yadda ya dawo ana hada azhar da asar wannan abu rashi ya hwadi magariba da sha'iwa za ka same ta hadisin abdullahi bin abbasin shi ma yana hada azhar da la'asar kamar yadda haka magariba da isha'i ko ba haka ba mi muka so mu samu dai halaccin hada magariba da isha'i da halaccin hada azhar da la'asar hayatta hita buka tafiya ta buka kuma a zo a dawo kwana hamsin nan ko ba haka ba ina sanin kun san wannan kissa kissa ka abubu ne a ubayy ko wanda mun sallah sun hana ai masa magana kwana hamsin ko yawa wa alal ladina khulifu ko wannan mun san kissa kwana hamsin saboda sun ka dauki tafiya zuwa tabuka aje a dawo mhm. mun sallah sallan ya tafi tafiya masu sira suna cewa ta tahiya kwana goma sha biyar ce a ƙasa ta irin wannan tahiya ta ɗegiya ba don kana sayan mutum guda ba da mutum guda na da ba kila ba ta ɗauka haka nan duk tsakanin tabuka da madina ga yanzu da aka san kilomita an ce kilomita 680 na 680 680 kila zan iya kwatanta in ce ya wuce da nan zuwa ta ta sama Abuja ko ba haka ba eh ba san ta hanyar zakabi ba amma dai ta sama Abuja da nan zuwa 680 din dai ya fi Kaduna tun da nan zuwa Zariya kilomita 400 na da Zariya zuwa Kaduna bai wuce kilomita kila 30 yayi ba ko ba haka ba in ma yayi eh duk yan zare can suka zuwa lokaci sallar juma'a ko ba haka ba irin ma wacce ba wa sallar juma'a sai masallacin wani to akwai wanda ka barin zare ta Kaduna sallah misali ta juma'a kaga bai da bai da nisa eh eh to daga daga Kaduna kuma zuwa Abuja kilomita 250 na a gani in ka hada da zuwa da 600 da yankai 680 na ka samu nan zaka samu 680 shi a tsakanin kilomita tsakanin Madina zuwa Tabuka to wannan tahiya ita aka yi kwana hamsin zuwa da dawowa da zaman da an kai na jiran su ba a yakin ba ala kulli halin wannan da ya tabbatar mana ana jam'u ga hadisin ya sake maimaituwa da wani tafsiri wani ƙarin bayani fiye da wanda muka karanta shi ma kuma ga wani sabon sahabi shine mu'adh ibn jabal وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي an أبي Tufa'il, عامر بن Wasila, أن أن معاذ بن جبل أخبره أنه خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كنجبا قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا insha Allahu aina buka wa innakum lan ta'tuha hatta yabhanna haru faman ja'a hafa la yamassu min ma'iha shay'an hatta ati faji'naha wa qad sabaqana ilayha rajulani wal aynu tabiddu bi shay'in min ma'in fasa'alahuma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hal masistuma min ma'iha shay'a faqala na'am فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقولا ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة an tara ma hahuna muni jina na. wannan hadisi hadisi na mai kima kwarai da gaske yana tafsilai da yawa amma ba mu tsaya bata lokaci game da su saboda lokaci bai bari amma ala kulli halin mu dibi sanadin sanadin daga Malik mu riga mun san shi daga Abu Zubair al-Makki Abu Zubair al-Makki shine Muhammad ibn Muslim ibn Tadawus Muhammad ibn Muslim ibn Tadawus Sadukunna. wasu na kan yace ka amma dai walakin nahu yudallisu shina tadalisi kila fahimta yudallisu sai dai yana cikin yan ta ma hota dalisi waɗanda ibnu hajar ya sa cikin da'ifat da ana kauda kai da tadalisin su saboda fiqa ne kuma la na illa an fiqatin kila an fahimta ba su tadalisi sai ga fiqa eh tadalisi irin wato a kai karatu ga malami ya ba da hadisai ka karɓi hadisai garai amma daga cikin hadisai ne akwai wanda ba ka ji shi ba ka da baka ba garai kunne da kunne kunne da baki kila wani wani abokin karatun ka ya ji garai kila an fahimta amma tabbas ya faɗai to abokin karatun ka da ya ji garai to ya zai faɗa ma kai da ka sai ka tsare ka tsallake abokin karatun naka ka danganta wannan magana zuwa garai kai tsaye ga malami kila an fahimta irin nau'in wannan tadalisi iri ne Abu Zubairu Makikai? ba wanta dalisi na mai muni kwarai ba me aka ce birwanta dalisi tadalisu shuyukhi ko tadalisu shuyukhi muna da tadalisul isnadi muna da tadalisu shuyukhi muna da tadalisu tadalisu taswiya wadanda su ata dalisai guda uku da sun kafi shahara to tadalisu shuyukhi yake yi ko ba haka tadalisul isnadi yake yi ala kulli halin saduqun yudallisu walakinahu la yadallisu illa an thiqati shi yasa malam yace ibn hajarin cikin littafin sa dabaqatul mudallisina irin waɗannan ana karɓa hadisan su ba tare da an damu ba to ma in kace haka sai ka ce shi aka ji don an ce ana amiru zubair maki yace an abi tufail shi aka mata. sai mu ce ma to ma in ka tsaya kan haka amma in baka tsaya kan haka ba hadisin ya maimaitu a cikin muslim yazo babu tadalisi ko ko yazo ba da an ba yazo da haddathana shikenan abinda aka wa gudu ya dauke ko an zubair maki kala haddathana abu tufail ai shikenan babu tadalisi ko masha Allah to ana abi tufaili daga abu tufaili amir ibn watila abu tufaili wannan daga cikin darifa cikin abun ban mamaki in kana so ga gane wannan shine sahabi na karshe ga rasuwa duk duniya sadda ya rasu babu wani sahabi da ya rage duk fadin duniya kila fahimta abu tufail amir ibn watila an haihe shi yakin uhudu ga wani kauli wanda ibn hajar a cikin taqribut tahzib ya ce shine ashahu an kahe shi a ran da an ka yaki uhudu ko a shekarar da an ka yaki uhudu shekarar yaki uhudu kuma shekara ta uku bayan hijira kenan ya yi shekara bakwai tare da annabi ko ba haka ba wasu ka ce a shekara shidda ya tare da annabi an gane ba shekara shidda ko bakwai da annabi kaga bai kai ya shiga cikin masu kwasu hadisai da yawa ba ko amma da ya taɓa ba mu labarin hadisi wanda ya ce ya fahimce kuma da shi a da abu tufaili imamul bukhari ya kan hujja cewa dan shekara bakwai yana iya ba labari a yadda in dai ta hankali na ko ba haka ba yana hankaltuwa don abu tufaili ya ce ya taba tunawa yana dan shekara shidda a gaba ne manzo sallah sallah ya kurba ruwa ya kurkura ga rijiyar ya kwaɗi wata sunan rijiya ya toba cikinta saboda rijiyar ɗaci gare ta zarci sun lalace annabi ya gunda ruwa ya kurkura ya tofa ciki suna koma zanzanzan wannan ya ce gaba ga ido ne an kai kuma an yadda kuma hadisi ingantacce na kuma shi da lokacin nan dan shekara bakwai na ko shidda kuma sai ya bar labarin ga babu wani sahabi da an rayu kuma an yarda kaga kenan ana karban labari ga dan shekara shidda ko bakwai in kana mumayyiza ko ba haka ba eh ya san bambancin dama ne da hagu ne ko ba haka ba eh amma sai yawa mai tarbiya irin abu dufaili ba irin yaran zamani ba ko masha Allah abu dufaili ya rasu shekara ta 99 bayan hijira 99 bayan hijira ko 100 bayan hijira ko 110 bayan hijira akan akan sabani duk da ibnu hajar ya ce wanda shi inganci 110 bayan hijira amma zaben tumun dare yayi wanda ya inganci kila shekara ta tis'in da tara kila an fahimta ko ko kuma eh, ɗari ɗari da ɗaya bayan hijira kila shi tabbata kila an kan gane ba saboda bai kai da ɗari da goma ba don annabi sallah sallan a shekara ta goma bayan hijira ya ce kun ga daren ga namu yana magana da su ko ba haka ba ya ce kun ga daren ga da muke ciki to dare ranar ga wadda za ta daidaita zagayo ita ce ta shekara ɗari daga fara kida da yau shekara ɗari daga yau ranar gaba ta zagayowa a samu wani yana numfashi cikin waɗanda an raye a yau babu wasu da kuku fahimta ran na mun sallah sun ka magana shekara ta goma ba hijirar kun gara na gata yau ita makamanciyarta ta shekara ɗari mai zuwa in ka rikilisa da yau ran da za a ce ranar ga ita a ta ɗari ita a shekara ya dai da shekara ɗari da sadda annabi ya yi wannan magana to ya ce babu wani wanda an raye mai numfashi yau kowa ya ce bisa doron ƙasa to haka sa da mala'iku anunin al'insu wal jinnu da shi malamai suka kawo hujjar cewa ya aljini ya zo ya ce ma kuna magana wai ya zo ya ce ma shi wai yana nan tun lokacin Sulaiman alaihi salam kace ƙarya haka tun lokacin Sulaiman alaihi ko ko shekara ta ɗari bakwai ehm, dubu bakwai shekara yake ko ba haka ba da garan nan to ala kulle halin kare kenan in ka ce haka nan lokacin abu dufarin la numfashi ko bai numfashi to in ka ce kuma ya shekara bayan rasu annabi da shekara ɗari da goma an ya ba ƙara goma ba kira kun gane dole ya mutu kamun ɗari dole don annabi ya yi gaskiya ko ba haka ba dole ya mutu kamun ɗari ehin wannan kenan shi malamai suka yi tahqiqi na shi amma dai huwa akhirus sahabati mauta fil alal bi akmalihim ehin abu tufail to shi yasa duk sauran hadisai ne bai karbe su ga annabi ba sai karbe su ga manyan sahabbai manyan sahabbai fara daga number 1 Abubakar As-Siddiq har zuwa na karshen su ya karatu gare su duk wanda ya zamana ya zamanance da shi yadda ya ji wani abu wanda shi bai ji ga manzon Allah kuma yana iya zuwa ya karatu gare ya ce ya sani kuma sun san sahabina duk da da yaro ko ba haka ba Allah samu gani to shi ya karbo gawa an ya karbo daga yace anna mu'azam da jabal kaji ba kenan wannan daga cikin yan kananan sahabbai ya karbo daga samari ko ko cikin dattijai cikin sahabbai mu'azam da jabal radiyallahu anhu mu'azam jabal akhbarahu shi ba shi labari annahu kharaju ma'a rasulillahi sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matabuka shekara tabuka shekara ta tara bayan hijira kaga dai kolin koli shekaru na lokacin na shi abu tufaili don shekara biyar ba ko shidda kaga bai sa ta yaki da shi ba don kara ta yaki sai ka balaga sai kaga shekara goma sha biyar shi yasa bai da wanga labari mu'azum na ne ka bashi labari yace wata rana mun fita a ama tabuka shekara yakin tabuka to da dai ba yakin ba kun san wani abin yake fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi kasance kasance yajma'u baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal 'isha'i shi'a mahallu shahidi yana hada tsakanin azhar da asar ya hada magriba da isha'i haka mun kaji har mun ka dawo qala ga wani yayi ma kajiya fa akhara as-salata yawman wata rana muna muna tafiya ko ko mun sauka wurin da muka hutawa lokacin azhar yayi sai jinkirta ba hito ba shiru mu ji an ce annabi ya ce a tsaya ko a hito a yi sallah azhar bai ce ba ya jinkirta Sun kharaja sai can sai ya fito fasallar zuhura dhuhra wal jami'a ya yayi muna azhar al asr tare summa dakhala sanai shige tanti nai ko shige tafiyar da aka yi taron jama'a sun makaraja sannan sai can ya fito da ya fito fasallar magharib wal isha'a jami'a ba shi jam'u ba sun makala sannan ya ce ran nan lokacin sai ce muna innakum tasata'tuna gadan insha Allah aina tabuka gobe za mu cimma tabuka kuma gobe za mu kai dan wani wuri wani dan gebe wani dan kwadarko wani wata ya korama aina tabuka ijiyar ruwa ta tabuka za mu kai wani wuri inda ruwa hakwarci za mu kai wurin amma abin da ka in ja muku ne wa innakum lan ta'tuha ba za ku kai can ba ko da za ku kai hatta ya da hanna haru rana ta yi ba cikin dare za mu isa akwai dan saura ta mu dai yanzu gobe da hanci za mu kai ta buka kenan mun sallah sallan kaga ya fada musu wannan mu'jiza ta ta manzo sallah sallan duk da bai taɓa zuwa ta buka ba kamu wannan lokacin amma yana fada musu yau in mun ka tashi jibi wuri kaza za mu tsayawa gobe in mun ka tashi jibi kaza wuri kaza mu tsayi to da ran nan da ya musu magariba da daddaren nan da isha'i gaba ɗaya sai ce to gobe washe gari da hanci muna kai ta buka to kuma za mu kai ruwan ta buka in mun ka kai man ja'aha fala ya masalin ma'iha shay'a zo kai kuskure ta ruwan nan kwan zo kawar da kuskura irin yan sauri masu wucewa kowa ya zo ya tsaya kai taba hatta a ce sai na taho ku tuna irin kadiyar ɗalutu da jalutu ko eh shi ma aka yi musu gwangwari yawwa ka a zo ka a sha waɗannan ruwan eh wata mu'jiza ta ta annabawa mhm. ma'azu bin da ce faji ina sai ko mun ka kawo ko da mun ka zo mu muna kusa da annabi tare mun ka zo da annabi amma ko da mun ka zo wa qada sabaka na ilaiha rajulani wasu mutum mutane biyu sun riga mu ehe an ce minahikai na suna cikin minahikai suna cikin yan dangi dan ubayu sun riga mu su sai sun gani ka faruwa ko da suka zo kuma walla ainu tabibtu koramat ijiyar ruwan tana bulbula tabibtu tana bulbula bi shay'in min ma'in da wani abu na ruwa tana bulbul bulbul annabi na zuwa yake hutsa tsaye kamar marasa gaskiya rasulun rasulullahi sai mun sallah sallan ya tambayi su hal matissu ma min mimma iha shay'a kun dan tabi ruwan ga kun yi wani da su kun tabi ruwan fa qala na'am suka ce eh, sun taba sai da komai haka ya kare dai ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya musu maganganu marasa daɗi marasa daɗi fasabbahu ma rasulullahi sallallahu kace mun Allah sai bace su ko ba haka ba akwai kalimar sabbu mazo sallah yana sabbu amma bai shatamu ko ba haka ba bai shatamu eh eh non kanka azaka in kana bahaushe an kace baci dan babbar kaza ka sani dai ko ba haka ba to anai mai wannan irin dai baci ko na tsaki irin dan kesun uwa ko ba haka ba kaga ai baci na ko ba haka ba eh eh annabi faɗa musu maganganun da ba su da daɗi bai kamata a ce su sun yi kuskuren annabi faɗa musu irin wannan maganganu ba kalimar sabbu kalimar shatim mu bambanta ku koma ga luga a bambanta kila an fahimta duk yasa sabbu sabbu ita aka amfani da ita cikin hadisai da kuma aya ma wala tusabbu alladhina min ala yad'una min dunillahi adawan fa sabbu allaha adaw bi ghairi ilmin ko eh, eh dukan magana wadda baka son kaji ita sabbu. ko magana da bai dace a yi ma ita ba ana kiranta sabbu kila an fahimta ba alfasha ba ba kirewa ba ba ta arwanka ba ko ba haka ba ka kuce kama ta arwanka da kirewa ya ce ko annabi ya yi bayi? ko ba haka ba sabbu kalamun da ba su da daɗi ku koma da ka'ida larabci musan haka nan dama suna haɗa kalimomi su ce idan kalima kaza harafi kalima ta kunshi harafi kaza ma'anar ta kaza sai a ce da kafin da fa'un da ra'un sun karu ma asalin ta abu ko ba haka ba irin kafara irin da shinun da ta'un da mimu in sun ka haɗu asalin ta cin mutunci shi asalin shatamu cin mutunci ka cin mutunci rilgaya ko ba haka ba irin da sinun da ba in sun ka haɗu shine ka faɗa mu mutum abin da bai jin daɗi kila fahimta to sai mu ce waɗannan za mu musu hukunci kala biyu in ma dai kamar yadda wasu ka cewa in kun ka diba masu ta'aliki wannan cewa abu basharin dulabi yace mina hikkaina in dai yana da dalilin da ya tabbatar mana haka muna ya kaina shi kenan babu ruwan musu samu ma mai musu tawili ko ba haka ba in kun bata tabbatar mana kaina ba kira misali mutanen kirki na ko ba haka ba fasabbahu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko sai mu ce alhamdulillah sun samu wata daraja ko ba haka ba idan ko ba haka ba aikin kai kasa kai ka aljanna sai annabi ya bace ka sai a kai sai a saka aljanna kila an fahimta in kun fahimta kun fahimta annabi kai ne shi ya ce haka yace Allahumma man sababtuhu man sababtuhu eh au azai au azaitu faja'alha faja'alha lahu qurbatan ilayka yawm al-qiyamah muslim tace faja'alha lahu zakatan wa rahma ya Allah duk wanda baki na ya kuskure ni kwaɗa mai abin marar daɗi alhali takadira alhali ko ba haka ba mutumin kirki na ko ba haka ba to ya Allah ka sanya zagin nan ya zama mai qurbatan ilayka yawmal qiyama kusanci gare ka ranar kiyama ko ko ka sanya mai wannan ya zakatan wa rahmatan yawmal qiyama tsalki da rahama gare ka ranar kiyama kila an fahimta shi yasa duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kasa irin wannan irin tsayi da ka ko tsayi yanzu in kana da mahaifi ya so ko kaka ko mi ko mi ka da kawana zai fice ce san kaza kaza uwa ko ba haka ba faci na na so ko dan kesun uwa ko dan kunnen uwa ko dan kashin uwa eh ko ba haka ba eh dan katafarin uwa ko ba haka ba duk irin waɗannan eh baci na na so da na wani abu ne ko duk wanda ne wa wannan Allah ka sa shi aljanna kila an fahimta eh to in waɗannan mutanen kirki na to shikenan a ɗan aljanna na in ko ba masu kirki na ba to bai ce maka su kila an gane ba don kamar manzo sallallahu alaihi wasallam tabbatar ko wada aya ta tabbatar astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum ko ba haka ba tauba ta ce ko da kai so 70 in ji tauba ko so ta tauba ko lan yaghfir Allahu lahum shi yasa dole kai ta kai da wancan hadisi ka ce waɗanda ba min hakkai ba ko ba ka hare ko ba haka ba shi yasa muawiya sai ka rance da Allah dan aljanna ko ba haka ba don manzo sallallahu alaihi ya taba ci ne sai zan dan aljanna ya zaina tin kawo ya ce to kun san dan aljanna ko ta nan dai ko ta nan dai dan aljanna ki ko ba haka ba Allah ya sa da mu cikin aljanna a ah, to gashi nan a ah, wa qala lahu ma sha Allahu an ya kula ya faɗa musu abubuwan da Allah ya kaddara faɗa musu maganu da yawa dai ya musu surutu ko ba haka ba thumma gharafu bi aidihim min al-aini qalilan qalilan annabi ba da umurni yace ku kan hoto mai ruwa ku doba mai ruwan nan sai sun kare ka kan hotowa da hannuwansu kadan suna kan hotowa ana zubawa cikin dan makai ana kan hotowa ana zubawa cikin dan makai hatta tama'a fi shay'in har sun ka dan tara ruwan nan cikin dan wani abu da suka tara sun magasala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihi wajaha huwa yadayhi annabi cikin ruwan ya sa ya wanke huska ya wanke a cikin wannan ruwan sun ma'adahu fi hasa ne ɗauki wannan ruwan ɗin da ya umarni da su wanda ya wanke huska da da hannuwan ciki ya mai da su cikin waɗancan ruwan ruwan ruwan ijiyat ko ba haka ba an fahimta ai fajaratil aynu bima'in kathirin shikenan sai ijiyar ta ɓarke ruwa ko'ina ina bul kila fahimta sai ga ruwan albarka ta ta karu aibi lahanin da a ciki ta karu kuma har yanzu ta buka noman fadama su kai har yanzu kamun haka nan ba a noman fadama amma har yanzu masu tarihi bassam ya ce har yanzu ma za lafiya an harun wata maru Kuma haka ba saboda albarkat wannan mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam fastakan nasu mutane sun kaja sun kai amfani sun makala rasulullah sallallahu alaihi wasallam gashi nan ma magana man sallah sallan yace yushiku ya mu'adu da yake mu'adu ka ba labarai ce mu'adu abu kaɗan ya rage in ɗalat bika hayatu in Allah ya tsawaita ma rayuwa nan gaba kaɗan baka mutu da wuri ba an tara ma huna kaga duk iyaka inda idan ka gani kun kaga nan inda idan inda kaga abinda annan duk zaka ga kada mule a jinana an cika shi da fadamu jinan ko ba haka ba jannatu ko ba haka ba fadama jinan an cika shi da fadamu to har yanzu kuma tana cikin inda aka noman fadamu da fulawi da noman damana ko in ce noman rani abinda muka fi da aljam'u bainal dhuhri wal asri aljam'u bainal maghrib wal isha'i sai safar ya tabbata mun gane ba akwai wani abu yaushe aka jam'u in tafiya sai in akwai wahala ko sai in babu sai in a kana gaggawa akwai matsala ba a sun tsayi ko ko koda lahiya lau ake game da imam malik ya ce iza jadda sayu ya kawo na ka'ida shi sa ko ga irisala ɗan kun gani ya ce wa iza jadda sayu haka ya buɗa akan darasi jadda sayu kila an fahimta ko wannan ne fatawat ko ne fahimtar imamu malikin shakka da zaɓin imam malik ɗai shine fatawat shaikhul islam ibn taimiyya shine fatawat almajirinsa ibn qayyim al jawziya sun ce ba a ƙasa ba a jam'u baina sai ga tahiyar da ɗayan biyu ko yawan sauka zai lalata muku tahiya ko kuma an ba ku ƙayyadadden lokacin da aka sun a kai in kun ka tsaya sallah ɗai ɗai ɗai to ba ka kai irin lokacin kila an fahimta ka tashi da nan zuwa abuja kana son kariski ana aikin ofis ko ba haka ba don kada a rufe don ka a ce ma sai wani sati ko ba haka ba wanda in ka tsaya jinkiri ko mi a zahar karhe ɗai ka ce ka sa ka yi ta bisa hanya to in Allah so kila ana baka labari ko ba haka ba to za ka yi cikin gaggawa ko ba a alamar cewa ba ba kama hannun yaro ko ku a'a inda kaka son ka tafi ansa hana yawon dare karhe shidda kowa ya wuce to muddin kuma ka tsaya sallah azhar lokacin ta kila ka tashi dan nan za kana kama ina inda irin matsalolin da suke irin Jos ko mai duguri ko Plateau da sauran su irin wuraren gadai an sa lalle shidda kowa ya shige to kuma ka tashi da rana muddin ka tsaya azhar bisa hanya kana kana nan ga ci azhar ka tsaya azhar ka taba tahiya ka ce kana Kaduna ka tsaya kai la'asa to in baka ana kana sa matsala shida na yi baka gari ba ko to sai ka yi kare jini biri jini ko ba haka za ka yi ba to irin nan shi aka ce majaddad sayu to ga malik da ibn taymiya da ibn qayyim su sun kace sai jadda sayu me dalilin su fatawat abdullah ibn umar ga hadisin wa hadathani an malikin an nafi'in anna abdullah ibn umara قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا به السير ya jima'u bainal maghrib wal isha annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn umar ya kasance idza ajila bihi sayu idan tafiya ta kama shi ta gaggawa harkar gaggawa akai sun akai ai sauri ai wani wuri babu kama hannun yaro to lokacin nan ya jima'u bainal maghrib wal isha kila an fahimta to alhamdulillah wannan ba kadiya ta waye dogon matsala ba sai mu ce ita ai in babu wannan ba a jam'u i in ji imam malik i in ji shawar islam ibn taimiya kuma wa qawwahu ibn al-qayyim al-jawziya ko ba haka ba shi karfafa amma dai sai hakikatan saboda samun wasu hadisai da sun ka kawo mudulaqus safari a fahimta mudulaqus safari musamman hadisan tabuka ko ba haka ba akwai inda ma manzo sallah sallah cikin tanti yake zaune ana jira na hutu ba a tashi ba amma azhar ta yake hitowa la'asar ta yake sai la'asar ta yake hito kai ma an kai ta buka an jira su wurin da aka jira su ta wasu a gabza da su kwana goma sha biyar ana jira ka gaba gaggawa kai ba ko ba jiran su aka yi ba amma ya jima'u na zuhurul asari ko ya jima'u bainar maghrib wal isha kila an fahimta shi za suka ce to wannan ba kaidi ne a'a ana jam'u fi safari sawa'un idza jadda sayru aw lam yajidda ina fata mu gane wannan wannan mutlaqus safari mu bar shi haka nan saboda ni saboda fassara haddasan su yi mu da sauki in mun ka kai sai mun ce idza jadda sairu za mu sha wahala in mun ka samu wasu hadisai waɗanda an kai dan babu jadda sayri kila an fahimta Allah samu gani abu na gaba yanzu mun samu na safaru ko dama na arfa da na muzdalifa mun san su ko to abu na gaba al khawfu wal madaru وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي دان جيران كنا دازو صدوق الا انه يدلس شينه محمد بن مسلم ابن تدرس an gane shi ko ahe muna daba rabi'a an gane shi sosai yau ya karbo an sa'id ibn jubairi ba daga sahabi ya karbo ba daga sa'id ibn jubairi babban tabi'i mujabud da'awa ko ba haka ba shi a cikin wanda in yi addu'a na karba shi yawa hajjaj ibn addu'a dare guda hajjaj ibn sakafi yabban ma Allah ta sa sa'id ibn jubair mhm, ya taba hasala kuma ba kamun ma wannan kadiyar ya taba hasala yawa zakara addu'a zakara ne dinge ko ba haka ba zakara yadda mai da kuka cikin dare yace kai Allah shi kace kanka na ya mutu ko ba haka ba sai rike baki baki wato harshe na in Allah azama gashe ta kai san wanda kaka faɗi ko ba haka ba illa ce ta ba kai ma sani ba Allah tsari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo kaida idan kai kururuwa ga abu kace masha Allah ko ko kace barakallahu ko mun san da wannan kaida na'am ana abdullahi ibn abbas babba Allah din abdullahi ibn abbas na kuma ɗaya daga cikin malaman tafsiri sa'id ibn jubairi daga abdullahi ibn abbas kun riga kun san shi tarjuman alqur'ani annahu qala sallallahu rasulullahi صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا fi ghairi khawfin wala safari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada azhar da al'asr hade ya hada magariba da isha'i hade ba yaki ba tahiya duki da mafumi na in ka da shi shikenan ka samu da hujja uku ka samu hujja ana ana jam'u saboda abu uku ana jam'u don khawfu da in ba don khawfu ba da bai ce ma babu khawfu ko ba haka ba ana jam'u don safaru ko ba haka ba duk in ba safaru ana jam'u don ta ba da bai ce ma babu safaru ko ba haka ba bari mu dan sa sai mu hidda wani qala malikun imam malik ya ce ura zalika ina zato ura ce ba ara ba ba ara ina gani ba ura ina zato a fahimta ura zalika ina zato kana fi matsari kila dai ruwa an kai dun babu haufu babu safaru a yi jamu kai kila da ruwa ina zato ko ba haka ba ko fahimta al'amari duka shi ku fahimci matsalolin addini in ka fahimci babu wani abu harka ta karatu ta ba malik bai taba ce ma ni na ce ku yi duk harka tafsiri ta yau ma malik yana zaton tunda babu khawfu babu safaru annabi dai bai hada sallar azhar al-asr magriba da shayi babu libala to ina zato madaru to sai mu ce akaramaka Allah hadisi ya tabbata muslim ya rawaito hadisi kuma ta layin Abdullahi bin Abbas ya yace kana rasulullah sallam ya jima'u bai salla rasulullah sallam az-zuhra wal asr jami'an wal maghrib wal isha'a jami'an min ghairi khawfin wala madari muslim ya kawo haka wala madari kila fahimta idan riwaya ta tabbata hadisi marfu ya tabbata to shi ya kore magana kowa ko ko ba haka ba to sai sai mu mu ce to rama Imam Malik ba fata ba zato ya kai kuma kokarin ya samun ma ko ba haka ba eh, dalili ko ko ya samun ma ka'ida dalili ta ko eh, eh to ashe kuma ashe ya hito wala madarin Imam Malik lan ya tsali alaiha bai ga wannan ruwaya ba kila an fahimta babu wani guda ahadin da ya karaɗe ya ce duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya san shi duka babu babu wanda ya wannan iddiya'i kuma ba mai yi ko ba haka ba ba wani face wani abu daga cikin alƙawalin nabi sallallahu alaihi wasallam sun fita daga kunne shi ko ba haka ba tabbaci sai ga abin da mun sallallahu ya faɗi ibn abbas ya ce min gairi khawfin wala safarin ga wata ruwaya wata ruwaya kuma yace ce min gairi khawfin wala madarin sai ka ce a shekara da dalili ashe ana jam'u don khawfu ana jam'u don safaru ana jam'u don madaru ko ba haka ba eh ana jin gudun waɗansu hadisi ma ya tabbata a cikin bukhari jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra al-maghriba wal isha'a fi lailatin madira annabi sallallahu alaihi ya hada maghriba da isha'i a cikin wani dare na ruwa an tabka ruwa ashe kaga ana madaru ko mun gabato ana safaru ko ba haka ba sannan kuma ana khaufu to yanzu tunda babu safaru babu khaufu ba madaru to menana sai aka tambayi abdullahi bin abbas shi jubair ibn eh, sa'id ibn jubair shi tambaya yace akar allah ana malam wai kana ganin dun me haka na shi annabi yace ara li alla yuharrija ala ummatihi ina ganin dun kai ya kawo ma al'umma ce kunci don kai ya al'umma ce haraj kai kawo mata haraj kila an fahimta me haraj haraj duk abin da ka wani sheka haraj duk abin da sai ka galabaita kila an fahimta to daga nan sun babu hadisin da ya ce ana jam'u karara in ba kiyasi kai ba ana jam'u don maradu babu shi Ta suka ce to maradu harajun a sa ta ciki nafsin qur'ani shi yace maradu harajun ko ba haka ba ko ba haka kun da yace laysa ala al'ama wala ala harajun eh ko ba haka ba ashe maradu harajuta ko ba haka ba eh saboda ashe kenan in kana jin dan zazzabi ko dan wata wahala ko ku rashin jin duka jikinka to kana iya jam'u jaza saboda maralu annahu haraj kila an fahimta daga shi ibnu taymiya yace har ma mai tuya kosai da masa in zai lalace don harajuta in babu haraju kamar tasarin kuɗi ko ba haka ba eh haraji to halin nan sai ka ce siyasa su ko malaman mutaakhirina sai sun ka kawo ta fata suka ce aljam'u littakhafif ana jam'u littakhafif don sassabci kamar da baku misali da ga musabaka ana musabaka karfe ɗaya ta yi sai ka aje ka ce zalla ka dawo a ce biyu sai a ce zalla azhar in la'asar kuma a dawo a awa biyu sai a ce sallar magariba sallar magariba ana dawo a awa guda ko minti talatin to sai an ka ya ayi jam'u kida kun fahimce ni to allahumma haka suka ce jam'u littakhafif mun samu nawa mun samu hudu jam'u lil khawfi don nan jam'u lil safari don wannan jam'u lil madari don wannan jam'u lil takhafisi li alla yuharrija ala ummatihi jam'u yawm arfa ko ba haka ba jam'u fil muzdalifa don mun samu wannan ko ga wani hadisi ya kara ma madau wa haddathani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umara كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم lokacin da Abdullahi bin Umar ya kasance ta cikin waɗansu sun kaɗan dare duk ɗan uwa ne sahabbai sun wuce sai yan zamani dai na wannan lokacin nasu sarakunan zamani sun kasance idan ruwan sama aka yi ruwan sama amiru jam'u umara'u idan umara'u na wannan lokacin musamman sallafin ya ce al'amarin ga ya koma khilafa shugabanci irin na musulunci yace ya fara da nubuwa yana khilafa yace bayan wucewa ta da shekara talatin kalifar ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ta kare mi zai biyo baya mulku mulki kawai mulki amma magana khilafa ta wuce kuma haka an kai ko ba haka ba shekara talatin dot bayan wuce annabi sallallahu alaihi wasallam sai fasara mulka to cikin muluku din ba la'anta su annabi ba don kaka lalata magana a'a akwai yan matsaloli da yawa to cikin su akwai na kwari akwai wanda ba na kwari ba akwai gashi gashi gashi gashi to an samu sarakuna walhamdulillah dai wa sun kai rawar gani kware da gaske irin da yanka wuce wadanda ba sahabbai ba a cikin su akwai Umar bin Abdul Aziz wanda yake ya tarka rawar gani kware da gaske to ala kulli halin kuma an samu sarakunan da suka dai wasu abubuwa wadanda dai Allah shiga warta musu eh to lokacin nan Umar ibn Khattab Abdullah ibn Umar ya kasance idan sarakunan da sun da sallah Ka da su ka sallah kaga babu dalilin da kana ahlu sunna kace baka bi ai shekku sallah ko ba haka ba in eh, wai dun kai dai ka gane ko ba haka ba in dai babu abin da ka hana bin su sallah illa an tarawul kufra buwahan ko ba haka ba yan bidiyoyi ne da yan matsaloli ne waɗanda dai ba su ba su bata sallah to ba su hana adishi kila fahimta duk wanda ko kaddoki abin da zahi haka yake kila fahimta salafu sun kasance suna sallah bayan ba halfa kulli barnin wa fajire in dai matsawon mutum shugaban suna ko ni zalunci ne suna da sallah babu tawaye babu cewa shi kenan bore babu kanta tawaye ko ba haka ba in suna biya ce sallah matsawar dai musulmi na yana salla kila an fahimta kuma haka sahabban da sun ka samu kawunan su a zamanin tabi'awa kuma tabi'an suka shugabanci kuma haka sabon sun kare ka da su kai mamaki sahabi wa amma yana da tarihi sallah ko ba haka ba kai mamaki abdullahi bin umar abdullahi bin mas'ud anas bin malik har da shi da tsawon rayuwa sosai ko ba haka ba suna bi irin su da sallah ko ba haka ba to sannan kai bale irin ka wanda baka koyi da ganewa ba wanda adda garanti ma ta aljanna ya ji wancan sallah kai da ko ganewa baka yi da yi ba saboda haka sai mu kula kwarai da gaske ba li ba la saboda wani abu kankane bai kai kawo ba kawai saboda yan mashkila take hiya kaddara ka da gaskiya mun yadda din ka da gaskiya amma cewa wanda ya haka nan bai da sallah ta lalace abada kaga saboda haka ya kamata mu gane irin waɗannan Abdullahi ibn Umar sai kasance yana bin Umara cewa Umara ma wani abu na fa dun ba kula fa'una ba akwai wasu abubuwa da sun ka shigo sun ka bata al'amarin amma yana bin sallah kuma duk da in sun ka yanka wani doka nami na jam'u sun ka ga hadari sun ka ce ai jam'u kuma sai su kalidin saboda inna ma ju'ima lil imamu li yutamma ba tsuhata ba in ko tsuhata kafin ya girme su tunda dole ka ce sahabi ya girme tabi ko ba haka ba ehin kaga gashi nan kana idza jamal umara'u idan umara'u sun ka hada bainal maghrib wal isha'i fil madadin ruwa jama'a ma'ahu sai bi sallah ai tare da shi ashe ana jam'u lil madari ko ba haka ba mun samu wannan وحدثني عن مالك عن ابن شهاد أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر <laughs> إن عبد الله بن ابن شهاد الزهري كتنبيوا سالم بن عبد الله وسالم دان دان عبد الله بن عمر salim ɗaya daga cikin fuqaha madina as-sab'a dan dan sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam sahabin ga da mun wuce yanzu yanzu wanda muka ce idza jama'ar al-umara ba haka ba eh ne al-maghrib wa ko to ɗanin salim ibn abdullahi ɗaya na daga cikin fuka hawal madina asaba muhammadu ibn shahab zuhuri malamin imam malik shi ka tambaya ta Ya yace ala gawar malam hal yujma'u bayna zuhur wal asr kila ka mu hadisai su su cin maina ko shi sa ka ga tambaya shi wai mutun yayi tafiya ana hada azan lasar ko tambaya ya kai fi safari kana sai yace na'am kwarai da gaske ana hadawa Na ya ce ya zajar da sai shi ya samu lakus safari kila an fahimta sawan ba shi malan ka son ya kawo mana nan ba dalili na ga wanda aka jamu kala nan yace eh, ana sallah ana ana hadawa la ba su bi zalika alam tara ila salatin nas bi arfa ba ga mutane hada sallah arfa ba ba ga ana hada azhar da asa arfa ba me ka son ya nuna imam malam ana jam'u bi arfa ta koma samun wani dalili ga Salim abdullahi ya bada kuma kai ka san hakan kamar yadda kuma in ka san arfa shikenan kai ka san akwai muzdalifa eh an fahimci wannan وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء حديث يتبتع duk da dai in kun kadi ba zai zo akan munkafi amma hadisi ne ingantacce ta hanyar an ruwaito shi wasu hanyoyi ga wanda yake haddathani an malikin annahu balaghahu labari ya kai ga imam malik mun san tsakanin imam malik da ali ibn husaini ba su zamani guda ali ibn husaini ibn abi talib wannan husaini jikan annabi eh husaini to ali danai ko eh wanda aka ce mai zainul abidina shi zainul abidina din sun ce masu tarihi sun ce ya yi duk cikin zuriya annabi sallallahu alaihi wasallam shi kowa kama da annabi sallallahu alaihi sifa sifa ta ido in ka gane kai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da kadiyatu eh, rikicin karbala ya faru lokacin da yan kufa da yan basara suka zambaci Husain ibn Ali radiyallahu anhu suka zambatai na cewa shi hito shi ta wajen su nan kufa da basara za su ba shi gudunmawa su ba su yadda da shugabancin yazidu ba za su ba shi gudunmuwa mai karisi sai a ke yazidu lokacin da ya fita fita da iyali ne lokacin da su abdullahi bin umar duk sun ba shi shawara kai ya fita mutanen mutanen kufa da iraki mutane na mazambata mutane na ba allah an manuwarsu ba kaka fita amma dai kashi abinda allah kaddara su ya faru sai husayn ibn ali radiyallahu anhu ya fita tare da yan gida ne irin mata ne da yara ne da bayi ne da duran da atta da shi da sun kaje sun fita wajen mutum saba'in ko yan kai suka tafi a wajen karbala can na ƙadiyar ta faru mun san da ita ba tare da shawarar ba tare da umarnin yazidu ba ibnu ma'ayyid suna cewa haka ne shi aka tare su zagi yazidu ko ba haka ba amma mun san yazidu ya nashi kurakurai nashi matsaloli mun san hatta da sayudi wanda ya kowa su sarci ya zagai ko ba haka ba amma dai ala kullu halin ƙadiyar kashe Husaini bin Ali ba umarnin yazidu bane ina shi ina ba da umarni a kashe manzo dan manzon Allah jikan manzon Allah ba haka bane ko lalataccen musulmi bai ba da umarnin ne wanda aka ganin cewa amirul mu'min na wannan lokacin kila an fahimta ala kulli halin kadara ta gitta gauga da makiya addini suka yi zagon kasa suka tare Hussein bin Ali Ali bin suka afka ko ba haka ba lokacin nan abin da kasan wadi Ali bin Ali bin Hussein yana yaro da shi an kashe yana cikin tanti yana kwance ko yana kwana kamar suka cewa ana karafkiya ana bugawa ana bugawa ana kakkashe su can ya jirgima ta yi rigima ko da ya ji ashe bugawa ta haka ya zawo ta kobi ya fito yana fitowa ran da kusan annabi da ya ga alimin husaini sai ya sheka da da ada rasulullahi raja rasulullahi annabi ya dawo wallahi annabi ya dawo ku yi ta kanku su a kama gudu na cewa saboda tsabagen kamar da sun kaga yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Husaini shi aka ce mai Zainul Abidin a dabaka ta malaman hadisi sai katun kattu kila fahimta dama in ka jero waɗannan imamai ɗin nan guda goma sha biyu na 'yan shi'a ko ba haka ba amma ce sha ɗaya su mun ka sani na sha biyun ba a san shi ba don ba a koyi shi ba ko ba haka ba kariya ɗaya ta soki bori su ba akwai ta ba amma na sha biyu ɗin sha biyu ɗin in ka faro su da sahabbai wuce su ko ba haka ba da aliyu ɗin da hassan da husaini wuce su baka taba taɓa su sama ta nisa ko ba haka ba ɗanai aliyu na husaini tika ko ba haka ba shi ma ɗanai muhammadu bakir dan aliyu na husaini tika shi ma ɗanai as-Sadiq dan muhammadu bakir tika ko ba haka ba waɗanda a malaman hadisai su suka ɗauka sikatun sabtun hadisu in yabi ta layar su karɓaɓɓe na waɗanda ba su ba sun ce mutanen kirki na bayan Allah na a wajen ibada ba wajen harda ba kila an gane a wajen ibada ba wajen harda ba saboda haka matsala hadisi in ta haukar su ehin kila kun san matsalar to Allah ya samu gane to ala kulli halin ali ibn al-husaini annahu kana yaqul ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan arada an yasira yawmahu idan yana sun yace tafiyar rana jama'a bayna dhuhri wal asr zai hada tsakanin azhar al asr wa idan arada an yasira lailahu idan yana sun yace tafiyar dare jama'a bayna al maghrib wal isha shikenan ina jin mun kare duk abubuwan da ka sa a jamu ko to alhamdulillah ina jin kun bar mu tsaya nan dole abubuwan da sun ka haɗu jam'u ba mu ba mu gama su ba sai zuwa karatu na gaba insha Allah Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan yake cewa assalamu alaikum malam Allah shi kara wa malam lafiya amin ina hukuncin mai alwala yana cikin yinta ya kai da wankin huska sai ya yi iska to wai zai dawo farko ko zai ci gaba sa'awar <laughs> ga tambaya da an san amfata ta <laughs> ah, komi ya lalace ko eh zai da farko akar maka Allah na'am shi dai ne har yanzu ya ci gaba yana cewa dangane da sallar da ake haɗewa don ruwan sama tsakanin magariba da isha'i in an ƙari magariba to sai an sake kiran sallah ko ta da sallah kawai za a yi bayan ikama yana cikin abubuwan da muka jero lokaci ya ƙure ko saboda haka karatun jibi shi kai ne cikin cikin abubuwan za a faɗi insha Allah ina jin an je an je rusu ko ba haka ba kiran sallah ana kiran sallah ko ba a yi ikama nawa da sauransu ko insha Allah karatun sati na tafiyin Allah ya kai mu na'am yace ko ya inganta ga sunna a layyaz layyaz shanu ko raƙuma fiye ga mutum ɗaya ga dabba ɗaya E, kwarai da gaske ga shanu ko ga raƙuma ana iya jam'u hada a yi da mutum ɗaya har zuwa mutum bakwai ga shanu mu bakwai mu haɗu mu sai ko duk da akwai wannan rigimat na cewa ba a haɗa kuɗi sai dai a ce wai a don kawo da mazahibuna mai gida da iyali ne suna iya layya da shan da sa ko da maraki ga kai ne da mutum shidda plus shi sun zan bakwai kenan ya halatta ga raƙumma da shanu ba ga rago ba ga rago sai mutum ɗaya wannan shine kaulin da ya zama a sahu duk da dai sun kakka su kaululluka na cewa ai manzon sallallahu alaihi ya taɓa yanke rago ya ce wannan layya ta ta da ni da wanda bai yi layya daga cikin al'ummata ko ba kuma ga rago yayi to amma dai malamai sun bada da a cewa ga shanu da raƙumi aka wannan insha Allah suna ji in layyar ta zo za mu yi magana kanta kuma in ma ba ta zo ba za a yi karatuttuka na laye da yawa kila saboda irin al'adar da mutane sun kasaba za a ji waɗannan bayanai insha Allah kala wannan yake cewa bayan addu'o'i da yayi malam don Allah ina tambaya ne game da waɗansu kalmomi guda biyu waɗanda suka shafi kamar rantsuwa da ummuna Aisha radiyallahu anha take yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya tana nunawa idan suka samu matsala tare da ita ɗayar kuma tana nuna cewa yau ba fushi tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam duk da irin tambayoyin ga su danka ta maudu'i ko ba haka ba a irin haka sai su ba su taimaka muna ga mu nannage matsalar da muke ciki a santa a gama saninta amma dai ala kulli hali bari mu bashi amsa sai da dan kiyaye daga irin karin da muka sawa na ai tambaya ga maudu'i ga abin da an kai karatu kai ne an tashi da an hita da fahimta ga mamma shina tambaya ga irin raha eh da wasa da kafaruwa tsakanin miji da mata tai na irin bandariya ko raha da sauransu da irin matsaloli na mata da kuma kai miji ka sanya da zaka irin tiya da al'amarin mace ta kowace iri saboda mace dai ga nan Allah ɗaya da ita shi ɗaya iya ya iya tiyar ita ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ana raha sai ce ma Aisha <laughs> Aisha ta ce ya ce ai na san a sadda kika hushi da ni da sadda kika jin daɗi da ni sadda ana lahiya lau na san sadda ko baki ce komi ba na sani sadda kuma ran nan kina dan jin wani abu game da ni kila ta dan sai wani abu bai ba ko kuwa bin ga yace kuma ina ganewa ta ce aka ka gane ya rasulullah ta ce in kina jin daɗi da ni ina ranar ni a tsakiyar goshi ko ni an ka in za ki sai ki ce wallahi sai ki sai ki ce kaza kaza kaza wa rabbi muhammad kaza kaza kaza kaza wa rabbi muhammad na yi kaza an yi kaza na rance muku da ubangijin muhammadu kaza kaza ba na yi na rance muku da ubangijin muhammadu ko kaza kaza ya hawo na rance muku da ubangijin muhammadu sannan tana annabi na tsakakkai kenan ko ba haka ba ehem tana jin daɗi da shi to ya san lalle akwai lahiya lau amma saboda dan sota ta dan so ta dan samu wani abu ko ko ta dai wani abu bai yi ba ko ko an ka samu ta yan matsala ta yi wani abu sai ta jaran ko da gangan kaza kaza kaza da na rance muku da da ubangijin annabi ibrahim ba ta da muhammadu <laughs> ko ko na rance muku da ubangijin ka'aba ba ta da muhammadu a duk sadda ta dan jin wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta yadda suna ne hiturin kai ya ce ta matsu ko ba haka ba <laughs> kawai duk kai da ka kai tan tana lallashi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mata haka sai ta kyalkace ta ce ya rasul ashe wai ka gano haka nan ka amma dai kana da kula da yawa ta ce to bari in faɗa ma wani abu wallahi ko sadda ban faɗin sunanka in faɗi rabbi ibrahimu annabi ibrahim ta kamishi ko ko in faɗi rabbi ka'abati wallahi sonka da ya cika zuciyata da bakina kawai dai don kaka garaki na shi na dai kawai eh, eh to wannan shi na kaga ashe ya kamata kai ma ya zan kana da dan kulawa sosai ko eh da sauransu kuma kaga matsalar mace ashe in dai annabi Muhammadu ba a ma faɗin suna ne to ina kai ko ba haka ba eh ta bakin wani wani malamin mu da ya aka ce ya aiki wani ɗalibi ya aiki inda malami ya aiki ɗalibi ne inda malami ne inda shi malamin irin ɗaliban gana marasa ɗan natsuwa sai ta ya dawo sai ce malam wani ya ce to sunan malamin ɗalhatu to malamin wanda ai kai na fa ya ce Allah ta bada Talhatu ya ce ya ce a ah, Talhatu babu ko mallam to mallami na in shi ka ce mai Talhatu don bai kusa ni ashe ni ta hai kana ce mai shege ni suna na shege kenan ko ba ga ba eh in dai don malami na haka ce mai ka faɗi suna ne to ni in ban nan kenan ni shege a suna na eh <laughs> to kina ala kullu halin akiya insha Allah to akar makala dai ka ce ai kaɗan mu yi wa gata zanta ƙarshe ita ma ba ta cikin maudu'i amma dai mun yi saboda yawa budawa ne da san za a dan rinka tacewa don abu ya munasaba da malam ya ce yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah don allah malam menene ingancin hadisin nan da ya ce duk wanda ya sayar da ƙasa ko fili ya yi kasuwanci abin baya albarka na gode Allah gyara imani da ilimi mai amfani so ni da wanga hadisi ban taba jini ba sai yau sai yau ne taba jini. duk wanda ya sai da kasa ko fili yi kasuwanci abu bai albarka ban taba jini ba sayo sai yau saboda haka ban san shi ba to kusan gawar malam wannan shawara ce ta shafe ka ta shafe mu abin da ke cewa assalamu alaikum da fata Allah ya amshi ibadun da muka yi a cikin hutu amin shawara don Allah ina roƙon malan da 'yan kwamitin wannan masallaci da kada a tsayar da karatu a lokacin sallar eh, to <laughs> bari in bari sannan eh. ko ya kamata to yayi hakuri mu ma mun hisun haka nan shi yasa mun ka matsa a tadda karatun dan muna ganin dai layya ko ta zo ko ana yi bai wuce a dauke rana guda musamman in ta hwado sadda ba a samu natsuwa al'umma misali kila a ce a yi sallah ko lahadi an kai sallah kaga talata babu natsuwa saboda kuna sannan kun yi natsuwa da cin namomin ku da fama da hayakin soye-soye ne da sauransu kuma duk dai don haka a dai hankulin Allah so ko za a yi bai wuce a dauke kawai sati mu kan gana mu tunani mu san wajen malam ba assalamu alaikum eh. na'am ayi hakuri akwai sanarwoyi wannan matsi